Bismillahir Rahmanir Rahim. Allan sihiri. Babi na ashirin da shida. Ku sani cewa sakaci ne yasa har ta samu dama ta shammace ni, kuma ban san da batunta ba. Amma a yanzu da na sani, duk inda take sai na bi ta na karɓo allan sihirin naku da izinin Ubangiji na. Ku sani cewa wannan buri na banza da kuke son mallakar duniya da abin da ke cikin ta shirme ne, kuma na ɗauke shi tamkar tatsuniya wato abin da ba zai taɓa faruwa ba saboda shi tsafi ƙarya ne kuma ɓata ne da idanuwan ku kun ga dai abubuwa da dama da ne na al'ajabi cikin jarumtaka cikin taimakon ubangijin gaskiya ko kuwa har yanzu ku suna yaudarar ku sa'ad da jaruma su hailar ta zo daidai nan a zancenta sai daɗin muryar ta ya sake ɗima wata sarki darmas ya dubi sarauniya a hisatul sawara sai suka kama yin ina suka kasa cewa komai Kwai daga nan haka sai jaruma su ta ya fito ya rima labaina da hannunta, ta ja shi can gefe ɗaya, inda ba za a ji abin da suke tattaunawa ba, suka kama yin maganganu. Kwai daga nan haka sai kishi ya kama sarki Darmas da ɗan wada da Ziyan, domin kowannen su ji ya ina ma shi ne ya kaɗaita da jaruma hailat haka, yana kallon kyakkyawar fuskarta, kuma yana sauraron maganar ta mai zaƙi wacce ita kaɗai za ta sa mutum ya yi barci ko kuma ta kwantar masa da hankali a lokacin da ya samu kansa cikin bakin ciki ko damuwa ita kuwa hisatul sawara wani tunani ne ya faɗo mata nan take wanda ya ɗigunzuma hankalinta ta rasa abin da yake mata daɗi da farko dai sa'ad da ta ga Yarima Lubaina da Jaruma Suhaila sun koma gefe sun tsaya dab da juna suna magana sai ta ƙura masu idanu tana lura da irin kallon da suke yi wa junansu kawai so take ta hango shin akwai soyayya ne a tsakaninsu to idan ma akwai soyayya ai sai dai idan a yanzu ta take aka fara ta tunda dai shi bai taɓa ganin fuskar ta ba sai a yanzu tun a ranar da sarauniya ake satil sawara ta fara ganin yarima labaino ta ji ya kwanta mata a rai domin yana da duk abin da take so ga namijin da zai zama abokin rayuwarta abu na farko dai shine yana da tsananin kyau kuma ga gashi basarake ne sannan jarumin maza waɗannan abubuwa uku su ne samarin da suke neman ta suka kasa haɗawa duk kuma shi ne dalilin da ya sa ita ma ta ki karɓar soyayyarsu daga ranar da ta haɗu da yarima lubainu ta ga ashe allah ya kawo mata ƙarshen laluban da take yin a yanzu kuma da ta ga jaruma su haila tare da yarima lubainu sai ta ji wani irin baƙin kishi ya turnuƙe ta saboda Sarauniya ake Akisatu sawara sai ta ji kamar ta sa kafar ta yi ta maula da shi, tunda tsawonsa gaba ɗaya bai wuce tsayin ta ba. Ɗan wada da Ziyan ya yi shiru ga barin yin dariyar. Sannan ya dubi Sarauniya Akisatu sawara ya ce, Da farko dai, ki sani cewa ban isa na faɗi komai akan shugabata ba face sai da izininta saboda bin umarninta. Abu na biyu da nake so na tuna miki shine, Yarima Lubaini yana da mata wacce tuni ma an ɗora masa aure da ita, ita kuma saboda ita ne ya fito neman maganin larurarsa. Shin ta yaya kike tsammanin zai ba da soyayyar ta take tsawon shekaru zuwa wata macen da ya haɗu da ita a cikin ƙanƙanin lokaci? Idan ke ma kin ji kin fara kamuwa ne da soyayyar Yarima Lubainu, ina mai shawartar ki da ki gaggauta ki shafe shi a cikin kundin rayuwarki. don kada ya baɗa miki ƙasa a kafin ɗan wada da ziyar ya gama faɗin abin da ke bakinsa tuni sarauniya yake satil sawara ta daka masa tsawa al'amarin da ya sa ya razana kenan har hantar cikinsa ta kaɗa ya ɗan ja da baya a firgice sarauniya ake satil sawara ta dube shi a fusace ta ce waccan shugaba taka babu wani abu da ɗa namiji ba za ta iya saya zuciyar shi da shi saboda kyawunta koda da kuwa shi wanda ya ƙirƙiri soyayya a duniya. Ni kaina da nake ‘ya mace kuma kyakkyawa abar kwatance a yanzu da na ganta sai da na raya a raina cewa ina ma ni namiji ne, da na mallake ta a matsayin matata. Ka sani shi so ba ƙarya ba ne gaskiya ne, kuma na sani cewa Yarima Lubaini yana da matar da yake so amma shin menene tabbacin zai sake saduwa da ita alhalin rayuwarta na can a cikin mungon haɗari kai ni tuni ma na yi bincike a cikin tsafi na na gano cewa gimbiya ya ni da yarima lubaini ba za su taɓa yin zaman mata da miji ba don haka babu abin da zai sa na daina son kuma ka sani cewa ni ce na fara haɗuwa da yarima lubaini har na baro ƙasata mulki na da jama'ata domin na taimake shi kai kanka ka san cewa idan babu so da ƙauna babu yadda za a yi na baro waɗannan abubuwa uku na sallama rayuwata kawai don biyan buƙatarsa caraf sai da ziyan ya fashin numfashin akisatul sawara ya ce ai ba don buƙatarsa kaɗai ke ma kika fito ba sai domin ke ma ki samu damar haɗa allunan sihiri guda uku sarauniya ki sawara ta yi murmushi ta ce mai yasa tuntuni ban yi yunƙurin nemo waɗannan allunan sihirin ba guda biyu tunda na san a inda suke sai a yanzu da yarima lubaini ya zo gare ni kai dakata na gaya maka gaskiya ƙarfin soyayya ya fi dukkan ƙarfi domin so yana iya sakawa mutum ya daina tsoron abin da yake tsoro saboda soyayya ta mantar da shi baya ganinsa so yana sakawa mutum ya farsan da rayuwarsa kuma duk wanda ya yi raba ni da abin da nake ƙauna shi ma zan raba shi da rayuwarsa ko ka sanar da shugabarka wannan ko baka sanar ba wannan ba matsala ta bace amma zai fi kyau ka gaya mata domin ta nisanta kanta da yarima labainu domin nawa ne ni kaɗai ko da faɗin haka sai sarauniya ake satil sawara ta juya da nufin ta koma inda ta baro sarki da darmas amma sai dan wada da ziyan ya yi saurin kiran sunanta sai ta juyo ta dube shi sannan ya ce babu yadda za a yi ta nisanta da Yarima Labainu, saboda a halin yanzu ya zama tamkar ɗan uwanta na jini tunda ya karɓi ta wato addinin Musulunci. Ko da jin haka, sai hankalin sarauniya a kisatar Sawara ya ɗa gwanzuma fiye da koyaushe, ta yi shiru tana mai sunkuyar da kanta ƙasa, inda ta faɗa cikin kogin tunani mai zurfi. Tana cikin tunanin ne ta ga Yarima Lubainu ya baro inda jaruma su take, ya durfafo inda suke. don haka sai ta ƙura masa idanu tana mai murmushin da isowarsa inda suke ya dube ta sannan ya dubi sarki da mahas ya ce jagorar tafiyar mu ce na sanar da ku cewa a nan za mu kwana tunda rana ta faɗi sai gobe mu ci gaba da tafiya Ko da jin wannan batu, sai sarauniya satul Sawara ta dubiyar Yarima Lubaina cikin fushi ta ce, Wai shin akan wanda dalili za mu ci gaba da bin jagorancinta, alhalin tana ji tana gani aka zo aka kwace mana ababen dogaranmu aka tafi da su. Ai wannan alamu ne na gazawa. Wai shin yanzu ta san inda za mu ga aljana bari Atul Sawara ne? Bare har mu je mu riske ta a fafata ƙazamin yaƙi don ƙwato kayanmu. To ga sani aljana bari atul sawara ba kamar hatsabibiya ba ce. Sarkin wannan birni na Istanbul saurayi ne kyakkyawan gaske, kuma sadauki mai tarwatsa maza a filin daga. A duniya kaf a wannan lokacin babu wanda ya fi shi tarin dukiya, girman sarauta da kwarjini. Wannan dalilin ne kowace ƙasa ke shakarsa, domin ya tara mayaƙa ‘yan gaban gani kashe ne, masu tsananin ƙarfi da horon yaƙi na ban al'ajabi. Ana kiran wannan sarki na birnin Istanbul da suna Sha'afaran ibn auhid Babu wani jin daɗin wanda Allah bai ba wa sarki Lubainu ba, face abu guda ɗaya. Ba komai ba ne face rashin lafiyar mazakuta. tun daga balagar sarki lubaina har ya cika shekara talatin da uku bai san wani abu wai shi sha'awa ba akan ya mace bai taɓa yin wata mu'amala da wata mace ba hasali ma ko kuyangi ba sa masa hidima saboda sanin baya buƙatar sa a rayuwarsa duk wata hidima ta sa maza ne ke masa da farko ɓoye matsalar sai sai aka fara zargin ko yana harkar banza ne da maza amma da aka gano baya wannan harkar sai aka gano ba shi da lafiya ne saboda tun da yake a rayuwarsa bai taɓa yin soyayya ba kuma bai taɓa tunanin ko da yin aure ba A kaf duniya babu abin da Allah ya jarabi sarki Libaini yake so sama da ƙananan yara 'yan shekara hudu zuwa ƙasa. A kullum yana sa a ɗebo masa ƙananan yara da yammaci a cikin lambunsa. Ya zauna a cikinsa ya yi ta wasa da su har magariba ta yi sannan za a raba masa kayan wasanni iri-iri da kayan zaƙi. Sannan ya sallame su. Duk sa'ilin da sarki Libaini ya ƙura waɗannan yaran idanu a sa'ilin da suke wannan wasa sai ya fara zub da ƙwalla. saboda takaicin sanin ba shi da haihuwa bari ya samu magaji na har abada babban abin bakin ciki ma a gare shi shine shine zuri'a na ƙarshe a wannan gidan sarauta da zarar ya mutu shi shikenan sarautar ta bar ahalin gidansu ta koma kan wata zuri'a Sannu a hankali za a manta da zuri'arsu ma gaba ɗaya a doron ƙasa, bisa wannan dalili ne ya baza yaransa a faɗin duniya, suna ziyartar bokaye da manyan likitoci, har tsawon shekara uku domin a samo masa magani, amma ba a dace ba, kuma duk wajen bokan da aka je sai ya ce in dai sarki Lubaini yana son ya samu lafiya irin ta ɗa namiji to ko sai dai ya je birnin Hindu ya yi tsirata a gaban sarauniya Mazauratul Shardila ya faɗi buƙatarsa bayan ya yi mata yanka sannan ne buƙatarsa za ta biya shi kuwa sarki lubaini ya ce ba zai taɓa ƙasƙantar da kansa irin haka ba a ce har mutane su ga tsiraicinsa nan kawai biyan buƙata lalle da ya aikata haka gware ya mutu babu haihuwa dukkanin samowar sarki lubaini da makusantan shi da aminansa babu wanda bai ba shi shawara akan ya je gaban sarauniya mazuratul shardila ba ya aikata abin da aka umarce shi domin ya samu haihuwa amma sai ya ƙi duk wanda ya matsa mar akan ya je ƙarshen taɓatawa suke yi da shi ya daina kula shi duk kuwa kusancin da ke tsakaninsu da shi haka dai sarki lubaini ya ci gaba da rayuwa har ya cika shekara sha biyar akan mulki ba tare da ya samu ɗa ba bare jika kwatsam sarki lubaini wata rana ya sha'awar ya fita daji ya yi farauta don haka sai ya ɗibi dakarunsa mutum shida kacal domin su yi masa rakiya suka yi shiri irin na mafarauta suka shiga daji a farkon yammaci sarki lubaini ya fito wannan farauta a lokacin da rana ta yi sanyi launin garin sun yi shuɗi a lokacin ana yin wata iska mai sanyi a takaice dai yanayin da ake ciki yanayi ne mai daɗi yanayin da yake sa mutum nishaɗi da farin ciki. Duk da Sarki Lubaini ya kasance sadauki kuma gwarzon mayaƙi mai tarwaza maza a filin daga, amma sau uku kacal ya taɓa fita farauta a rayuwarsa, don haka bai san sirrin daji ba sosai, kuma bai san sirrin dabbobin daji ba. Sai da Sarki Lubaini suka shafa kusan sa'a biyu da rabi a daji, suna yawon farauta. amma ko zomo ba su kamo ba. Hatta tsuntsayen da suke yawo a sararin samaniya sun kasa harbo ko guda ɗaya. Al'amarin da ya fusata sarki Lubaini kenan, ya dubi waɗannan dakaru guda shida a fusace, ya daka musu tsawa sannan ya ce, Tuma mahi saurari bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya.